أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar dawo wannan masallacin na malam amfari inda kamar yadda aka saba za a ci gaba da darussa cikin littattafan da aka saba kamar wannan littafin da aka fara shekaran jiya shine dawul musalli a yau insha Allah muna karatu na biyu za a ci gaba da taimakon Allah Allah ya taimake mu shi bamu nasara amin suma amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لهم قلوب لا يفقهون بها بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي شاترا قوة رجب hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na biyu a cikin wannan littafi na Shehu abdullahi ibn rahmatullahi alaihi shine ba'ul musalli a satin da ya gabata karatu na farko an yi takaitaccen tarihin mai littafin mun ji sunansa da kuma kinaya ta da kuma garin da aka haihe shi shine a marnona a cikin wurno a jihar sokoto a lokacin hijira na dubu da ɗari ɗai da tamanin daidai a ranar attanin, har muka ji bayani akan nasaba ta har zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam aka yi bayani akan sifatai ta talitta da kuma sifatai ta ɗabi'a da kuma matsayinsa a ɓangaren ilimi da ɓangaren salaha da kuma ɓangaren jihadi bayan haka aka yi magana a kan cewa ya kasance ya soma karatu ga mahaifansa sannan suka miƙa shi ga shaƙiƙinsa shi ne na usmanu mujaddiduddini ta gamma da hullahu bin rahmatu wa ridwan bayan haka kuma shehu abdullahi ya rubuta littattafai da dama waɗanda sun yi saba'in ga rayuwa ta yi daga cikinsu akwai wannan da muke karatu shine ba'ul musalli bayan haka aka yi bayani akan cewa ya yi shekaru 65 a duniya yanzu haka shekara ta 190 da wafati sannan shi ba'ul musalli shekara ta 222 da yi shekara ta 222 bayan haka aka yi magana a kan marsiyar da amirul muminina muhammadu bello ya masa sannan aka yi bayani a kan wani bangare daga cikin karamomi ne a lokacin da suka tafi a nan birkina faso a cikin ruwa suka shiga a cikin gulbi kuma lokacin da gulbin ya kawo kuma akwai dabbobi masu halakawa ga wanda ya shiga kai tsaye amma suka shiga sanin alun ba wata matsala bayan haka kuma aka shigo a cikin littafin bayan an yi bismillah an yi salati sannan aka gode ma Allah subhanahu wata'ala a nan daga cikin abubuwan da za mu lura da su bayani akan hamdala ita hamdala cewa alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah kusan malamai suna kasa hamdala a gida hudu akwai hamdu kadimin li kadim akwai hamdu hadithin li hadithin akwai hamdu kadimin li hadithin akwai hamdu hadithin li kadim hamdu kadimin li kadim shine Allah da zatinsa ya yabi zatinsa kamar biyu asra bi abdi ka nan Allah ya yi bi zatinsa da zatinsa shine hamdu kadimin li shi ko hamdu hadisin li hadisin kama a samu wani mutum ya yi maka kyauta sai ka gode masa godiyar dai za ta koma ma Allah subhanahu wata'ala domin Allah shi ya hore zuciya ta baka wannan abin akwai kuma hamdu ƙadimin lihadifin kamar Allah ya yabi wani bawa nashi misali Allah yana cewa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innaka la'ala khuliqin azim hakika kai wallahi kana bisa ga wasu irin manya-manyan dabi'u kaga Allah shi ya gyara bawan sai kasance haka kuma ya yabe shi akan haka din kaga abin da zai koma ma Allah subhanahu wata'ala ta ƙarshe shine hamdu hadithin liqadim kama a yi ruwan sama ko a yi iska kai tsaye Allah za ka gode ma ko kuma a samu haihuwa Allah subhanahu wata'ala za ka gode ma kai tsaye shine hamdu hadifin liqadim bayan haka daga cikin abubuwan kulawa shine da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala sai a ambaci annabi Muhammad sallallahu sallama sannan a ambaci sahabbai radiyallahu anhum ajma'in dalilin haka annabi Muhammad sallallahu sallama shine wasiɗa tsakanin Allah da al'ummar duniya gaba ɗai wa ma ka illa kafatan linnas bayan haka kuma su ko sahaba su ne an wasiɗa tsakanin dukkanin al'ummar duniya da saƙon da za su karɓo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi ɗaya ne za mu ga idan aka ambaci allah sannan a yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a sa da alayensa da kuma sahabbansa bayan haka kuma aka yi magana a kan cewa makasudin wannan abin azawa shine waƙe wasu matsaloli wanda suka shafi fiƙihu wanda shehu abdullahi ya yi su akan babi guda biyu na ɗai rankon sallah na biyu kuma ya yi shi akan rafkanwa ma'ana kurakuran da kake samu a cikin sallah wanda su yannan abubuwa guda biyu sai ce linnaziri fiha ƙa'ita ma'ana ƙa'ita za su ciyar da abinci linnaziri ga duk wanda ya yi dubi fiha a cikinsu wa'annan matsalolin a wata nusa linnaziri fihi ƙa'ita fihi ma'ana a cikin littafin shi dawul musalli din bayan haka kuma ya zana mai suna dawul musalli cewa haske ne ga duk wani mai sallah duk mutumin da ya dage ya san dawul musalli to zai zan haske gare shi kuma ya haskaka ba wasu bayan haka shehu abdullahi ya addu'a sannan kuma ya faɗi matsalolin da za mu haɗu da su guda biyar a ɓangaren sallah shine rankon sallah yana ciki da kuma jeranta wayanda suka yi tarayyar lokaci irin azur da la'asar da kuma bayani akan kubtaccen salloli wa kansu da kuma bayani akan kaɗan ne sallah tare da wadda lokacin ta yake a kai da kuma bayani akan mutum na ana biya ta yi sallah amma bai san adadin da ake bi ne ba kuma ya kubuta har ya ce an jeranta sai da kagga haka a cikin shi shine lawali na ashehu khalil ibn ishaqa rahimahumallahu wanda shi kalima ta mukhtasar ana nuhin abu mai takaitaccen lafazi da yawan ma'ana za a yi lafazi wanda ba yawa ga lafazin amma in a faɗaɗa shi ma'anan mai yawa shine mahutasar sannan na shehu khalil wanda shi shehu khalil mashurin malami ne mai tsoron allah mai taka tsantsan daga cikin abin da ya ya samu wannan matsayi na cewa littafi ne ya samu karbuwa a duniya shine an ce wata rana ya zo a wurin malami ne ko da ya aka ce mai malami ne bainan ya tambaya ina ya tafi aka ce ya tafi ya kirawo wanda zai gyara mai masai to shi ne shi ce khalil sai ya jaye tufafinsa ma'ana ya gyara domin shirya aiki sai kwada cikin masan domin ya gyara ko da malaminsa ya dawo sai ya ga an kewaye shi ana mamaki sai tambaya me ke faruwa aka ce ai khalilu ne ya shiga a cikin wannan wurin domin ya gyara ma ma'ana ya wadatar sheka daga samu mai gyara to sanadiyar haka sai mai addu'a ce Allah subhanahu wata'ala ka sa mai albarka ga rayuwarsa to shi a sanadiyar da aka ce albarkar addu'an malaminsa na samu ya littafi wanda ya samu karbuwa a duniya kuma mutumin misira ne mutumin egypt ne a nan shehu abdullahi baiti ko a ce shahi goma sha uku ne na muhutasar tsakanin rankon sallah da kuma bayani akan abin da ya shafi rafkanwa su ne tattara gaba ɗaya wake amma tare da ƙarawa da sharhoha to sai wata magana a ƙarshe ce na wake su ne a cikin baharo rajas wanda mahi yawa duk abin da ya shahi ilimi za ka ga mahi yawa wanga ma'auni ake aunawa irin su kurɗaba wannan ma'auni ne su mulhatul yarabi wannan ma'auni ne da su alfiya da su kuma alhisnu rasinu da albaharul muhido wanda ya yi baiti ne na nahau bayan an ƙara yaƙi na kalambai na ɗin nan a lokacin amirul mumin muhammadu bello wanda ya yi shi kan baiti 4,400 a kan nahawu to za ka ga daidun mahi yawa wannan ma'aunin shi ne malamai ke bi idan za su wake abin da ya shahi ilimi na musulunci ko na abin da ya shahi ilimi na islamic ko abin da ya shahi ilimi na arabic kamar yanzu ilimi na islamic kamar alfiya ta al'imamu suyudin da alfiya ta al'iraki kaga suna magana ne akan hadisi shi ko arabic ma'ana arabiya kamar misali alhisnul rasil ko a ce al'alfiya da kuma albaharul muhid don shi ɗaya ne ake ce wannan ma'auni himaru shu'ara ma'ana kamar abin hawa ne na mawaƙa to sai ce na waƙe shi domin abu biyu domin ya yi sauƙin har da kuma a fahimci abin da ya ƙumsa domin abu a waƙe za ka yi saurin harrace shi kuma ka yi saurin fahimtarsa bisa ga idan yana rubutu na zube wannan fatan za mu kula da wannan sosai sosai kusan baiti goma sha biyu muka yi a wancan satin yanzu za mu tashi shahi na biyu baiti na goma sha uku matsala ta farko kusan yanzu ne za a fara zo'ul musalli din domin can muƙaddima aka yi sannan aka faɗi abubuwan da za mu haɗu da su a cikin babi na farko amma yanzu ne za a fara ba'ul musalli din shi ne ce almas'alatul ula matsala ta farko fi hukmi qada'iha zai yi bayani akan hukuncin rankun salla. shi ne ke cewa wa wajibin fawran alal mansusi قضاء ما فات بلا تخصيص وقت ولا سهو على المشهور بنهو ما قد فات في المقدور تحقيق لو ظنا وشكا استلت لا وهما أو تجويزه بالعقل قد إلخ shine فصلي fasali بياني bayani akan rankon sallah abinda a rankon sallah shine iqa'u salati ba'da khuruj waqtiha yin sallah bayan lokacin ta ya hita wannan shine ranko dama idan baka yi sallah lokacin da shari'a ta zaba ba shine muhtari sai ka samu kanka a cikin laluri shine lokacin da sai masu lalura ko kuma ka samu kanka a cikin masu ranko ɗayan uku dai to yayin da baka yi sallah a cikin muhutari ba baka yi ta a cikin laluri ba to za ka sami kanka a cikin wanda za su ranka ta kamar yadda mai ahalar ya ce walƙaba'u filjami'i mawara a to mutum zai ranka sallah ya batta da gangan ne ko bisa ga jahilci ko kuma ba da gangan ba ya tabbatar da sai ya ranka sallah din amma akwai wasu abubuwa da ke sa ba za ka ranka sallah ba misali uzuri na al'ada mace ba za ta ranka sallah ba ko kuma uzuri na biki ba za ta ranka sallah ba ko kuma rashin wuri da ruwa ba wuri ba ruwa har lokaci ya fita akan ƙaununuka guda hudu to wanda ya ƙarfi shine na imamul mazhabi shine al'imamu malik cewa ba za ka ranka sallah ba haka kuma idan mutum ya samu kansa a cikin yanayi na hauka yanzu bari ba zai raba sallah ba haka kuma idan ya suma har lokacin sallah hita ba zai rama ba haka kuma idan matsala ce ta kurciya lokacin da yana yaro aka bi shi salloli ba zai rama salloli din ba da dai sauransu to shi ne ya ce وواجب فورا على المنصوص قضاء ما فات بلا تخصيص وقت وقضاء wannan wauta farko za a doke ta a haɗa ta da ƙaba'u wa ƙaba'u ma fata ranka abinda ya kuce maka wa ƙaba'u ma fata ranka abin da ya kuce maka na salloli wannan ƙaba'u ma fata mubtada'un ne mu'akharun wajibun khabarun ne muqaddamun kenan sai an wara ko kuma tsara da can sai a dawo baya shi ne cewa ƙaba'u ranka ma fata abin da ya kuce maka na sannoli amma bancin waɗancan uzurra da aka faɗa irin al'ada da dai sauransu turankawa wajibin dole ne akan almukallaf shine baligi mai hankali musulmi baligi mai hankali musulmi ashe kahiri ba zai ranka sallolin da ya ba baya ba nagari musulunta ba sai da bayan musulunta ba zai ranka su ba a nan kuma dole a ranka su fauran nan take a cikin gaugawa domin mutum bai san ta rayuwarsa ba idan ka yi sakaci ya ka shiga cikin yanayi wanda ba za ka ranka ta ba kuma kai ka jawo har shiga cikin wannan lokaci din misali irin hauka sannan baka sanin mata rayuwarka ba to don shi ɗaya aka ce fauran nan take za ka ranka ta to ina aka samu cewa idan ana bin mutum sallah dole ne sai ya ranka ta nan take ya ce alal mansusi kamar yadda yake an nassanta abinda annassi shine abinda bai karɓar tawili shine magana da tattaho zahiri yadda an ka nassanta kitaban wa sunnatan wa ijma'an ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai a ƙur'ani allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu ɗaha wa aqimis salata li dhikri wannan a ƙur'ani kenan a hadisi akwai wani hadisi wanda bukhari da muslim da abu dawuda da turmizi su wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik duk mutumin da yammanci sallah ya yi ta lokacin da ya tuna ta sannan ba wata kafara da zai yi in ba haka din ba wata hanya da za ka bi wace sai ka wannan hadisi kenan ijma'in malamai ya kullu akan cewa idan ana bin mutum sallah dole ne ya ranka ta to shine cewa qada'u ma fata ranka abin da ya kuce wajibin dole ne fauran nan take alal mansusi yadda an ka nassanta kitaban wasu sunnatan wa ijma'a to sai mu lura da wasu al'amura sai ce bila takhassis waqtin wala sahwin idan mutum zai ranko ba sai ya kebance lokaci ba wala sahawin ba sai ya keɓance cewa ana bin sa sallah ta kuskure ba kawai ma'ana ko ba ta kuskure ba zai ranka shi bila ta khasisi din nan za a hada shi da waktin bila ta khasisi waktin game da rankun sallah babu keɓantar lokaci ma'ana wa juzul qada'u fi kulli waqtin ranko yana halatta a yi shi kowane lokaci ka samu kanka da dare ko da rana ko rana za ta bullo ko rana za ta faɗi ko bayan sallar la'asar ko ga zaman gida ko ga tahiya ko kuma ana hudu ba juma'a ma'ana dai shi ranko ba radda ba a yinsa to shine ce bila ta su waktin shi ranko ba a keɓance mai ba a ƙayyade mai lokacin da ake yinsa ma'ana ko yaushe ana mai ana ranko sannan wana sahawin <clears throat> ba a keɓance ranko ga sallar da ta kuce ma kawai ba da gangan ba ma'ana sallar da ta kuce ma ba da gangan ba kenan wadda ta kunce ma akan sahau to ba a keɓance cewa ita dai za ka ranka ba nan mafhumi ya nuna hadda wacce sallah ana rankawa eh wadda an ka bari da me da gangan wannan shi ne shine shi ne cewa na sahawin ba a keɓance ranko ba ga sallar da an ka bari ba da gangan ba ma'ana hadda wadda an ka bari ba da gangan ba ana rankawa kenan wadda an ka bari da gangan ana ranka ta ko wacce an ka bari saboda jahilci amma wannan wala sahawin sai ce alil mashhuri amma ga shahararren kauli shine wanda maluma suka yawaita fadi ma'ana ya shahara ma kathura ƙa'iluhu zancen da masu faɗin shi suka yawa shine mashhuri don haka shi alal mashhuri ya banta da yadda cewa da wala sahawin kenan wala sahawin alal mashhuri a nan muna iya fahimtar kenan tunda aka ce wannan ƙauli mashhuri ne cewa ko sallar da yazzan da gangan kabbarta za ka ranka ta da wacce kabbari bisa ga jahilci da wacce kabbari bisa ga kuskure wannan shine mashhurin kauli kenan ya nuna ana samun wasu a kawalu wayanda ba mashhurai ba ne misali mu ɗauko da gangan akwai wani ƙauli na malumma guda uku akan idan mutum ya bar sallah ba da gangan ba ai da gangan sannan akwai kauli guda biyu idan ya bar sallah bisa ga jahilci kauli na farko shine wani su malamai sun ce idan mutum yabba sallah da gangan to daidai take mutum ya yi rantsuwa da gangan an san mai risala ya faɗa cewa idan mutum ya yi rantsuwa da gangan wala tu kafiru hal tu. ko kafara ba za ta isa ta karkare wannan rantsuwar da mutum ya da gangan ba sai dai nemi Allah gafara kenan duk mutum ya bar sallah da gangan ga wannan kauli to lalle ko ya rama ta bata yi batun da gangan ya batta ma'ana ko ya rama ta ta ramuwa kamar mutum ya rantsuwa da gangan tuwon ga kauli ya yi sassabci da yawa idan aka bi shi zai sa mutane su yi ta barin sallah da mi idan sun kabata sai su kama istighfari shi ko akwai kauli na biyu shine na ibnu habib cewa mutum na ji yana gani yabbar sallah da gangan to lalle ya kahirta idan yabbar sallah da gangan shi ko ga kauli ya yi tsauri kwarai don haka kauli na uku shine mashhuri cewa idan mutum yabbar sallah da gangan zai rama ta kuma shine ta to shi awwala sahawin ba sai an kebance cewa sallar kawai da kai yi da kuskure ita ɗaya za ka ranka ma'ana haddata ta gangan za ka ranka to sai a bangaren jahilci mutum na yabbar sallah bai yi ta ba bisa ga jahilci a nan wani na tunanin cewa anya za a samu wanda don bai yi karatu ba yabbar sallah kuma yana ganin cewa ba sai yaran kata ba to wannan ba shi ake nufi ba misali mutum ne yan musulunta kuma a lokacin yana gidan kahirci kamar da ta cikin zarkani sharhi na muktasar a lokacin yana gida na kahirci bisa ga rashin sani shi ya ɗauki cewa ba zai fara sallah ba tun da bai shigo gidan ina ba gidan musulunci gaba ɗaya kwata-kwata ya ƙi yin sallah ya kwanuka a garin na kahirci bai yi sallah ba to a lokacin da ya shigo a garin musulunci to malamai suka ce lalle sai yaran ka wannan sallolin da ya bari suka kuce masa a lokacin da yana gidan kafirci wasu kuma suka ce a'a ka a ce lalle sai yaran ka saboda kai ya koma to amma ƙaunin da ya shahara shine lalle sai yaran ka to kenan anan. maganar da an kai wala sahawin alal mashhuri muna fahimta abu guda uku idan mutum ya bar sallah <clears throat> da kuskure ko da ganganci ko da jahilci sai ya ranka ta kuma wannan shine mashhurin kauli bayan haka sai ce bi na hauli ma kada fata zai ranka sallah yadda ta kuce masa zai ranka sallah yadda ta kuce masa a nan sai a lura da wasu abubuwa cewa yadda ta kuce masa idan sallah ta kuce ma mutum ta asirtawa misali sallar azuhur ta kuce ma mutum an san za a asirta kuma sai yanzu da isha'i zai ranka ta to yanzu ba zai la'akari da inda yake ba ya dai la'akari da yadda ta kuce masa ma'ana zai yi a asirce din nan yanzu da isha'i ko kuma sallah ta kuce mai bayyane misali ta isha'i ce ta kuce mai sai ya taho da rana zai ranka ta isha'i an san koyaushe ana ranko kamar yadda ya gabata a nan ba zai amfani da cewa yanzu da rana ba ne don haka tunda da rana ne bari in asirta a'a zai amfani da wace sallah ce ta kuce masa don haka zai bayyana ne. zai bayyana ita isha'i din tare da kuma yanzu da rana shike haka kuma idan ta ƙasar ce ta kuce mai misali an bi shi la'asar kamin ya shigo a gari sai la'asar ta kuce masa rana ta kwaɗe a can kaga yana cikin tafiya sallah ta zanne ta zan ranko ta mece ta ƙasaru ta la'asar to yanzu idan ya shigo a gida zai ranka ta ba zai yi la'akari da cewa yanzu ya dawo gida ba zai yi la'akari da inda ta yi ne ta kuce masa don haka raka'a nawa zai ma la'asar yanzu kuma gashi a gida raka'a biyu zai yi haka akasin haka mutum ne zai yi tafiya sai sallar la'asar ta kuce mai tunnan gida rana ta faɗi bayan ya soma tafiya zai ranka sallaga gada ta kuce mai ta la'asar kuma yanzu gashi ya ware tafiya to raka a nawa zai yi yanzu a hudu ba zai ce ai na shiga cikin sistem na kasar ba don haka bi na hawi ma kada fata ma'ana dai zai yi ta yadda ta kuce masa kai haka ma misali mutum ne ko da ya tashi bai sallar subahin barana ta hito an san ta rige ta zan ranko to in zai ranka sallar subahin har da alkunuti din zai yi sannan kuma zai bayyana sallah din mun daji nan mun fahimci duk yadda sallah ta kuce ma ba za ka yi la'akari da ina ne za ka ranka ta ba za ka yi la'akari da ina ne ta yi ne ta kuce ma to ga misali na ƙarshe kai ne sallar juma'a ta kuce maka da sallar juma'a ta kuce maka sai zai yanzu za ka ranka ta to ya za a yi wacce za ka yi raka'a hudu za ka yi ba za ka yi raka'a biyu ba domin ba a sallar juma'a mutum shi ɗai to wannan amma da da kantin ka samu juma'a ka samu raka'a guda ta farko sai ta biyu ta kuce maka to yanzu in ka tashi za ka yi karatun bayyane domin liman yi shi mai bayyane haka kuma idan aka samu matsala da kabbi sallah ta juma'a sai can kattuno cewa ba ka yi sallah ta subahin ba yanzu idan ka yi su subahin idan za ka mai da juma'a din nan a zuhur za ka yi to wannan an istisna'i ma'ana an toge an hidda juma'a cikin wanda suke bi na hawi maka da fata gwargwado da su hakuce maka ita ba gwargwado ta kuce maka ba lalle idan baka samu juma'a ba a zuhur za ka yi to wannan shine bayanin bi na hawi maka da fata mutum zai raba sallah gwargwadon yadda ta kuce masa sai kuma fil maqadur kuma zai yi amfani lokacin da yana ranko fil maqadur za a yi amfani da gwargwadon ikonsa yanzu misali lokacin da sallah ta kuce maka kana iya yin alwalla to yanzu idan za ka ranka ta sai ka yi alwalla amma banda idan ba ka iya yin alwala din sai taimama haka kuma idan lokacin da sallah ta kuce ma da lokacin kamin ta kuce ma ka, ka samu janaba kana aya wankan janaba ka yi ta a lokacin da za ta kuce ma to amma sai ka bari ta kuce baka samu yin ta ba sai yanzu kuma za ka ranka ta kuma yanzu rashin lahiya ta same ka ba ka iya wanka na janaba to yanzu ya za ka yi idan za ka ranka ta to shi ne za ka yi taimama wadda taimama da niyyar ta ɗoke ma duk janabar da aga jikinka wa man tayammama min janabatin falabudda min niyyatiha kamar yadda aka yi shi a cikin muktasar al’akhdari haka kuma filmakador a lokacin da sallah ta kuce maka kana iya yin ta tsaye a lokacin da da ka yi taron nan da ka yi ta tsaye amma yanzu da za ka ranka ta ba ka iya ta tsaye sai dai zamne kai koma sai kwanci kaka iya ta sai ka yi ta ɗin babu komi domin layukan yukallifu Allahu nafsan illa aha. wannan da fatan abubuwan da za a kula akan cewa fil maqdur daga cikin abubuwan kulawa shine sai haka din misali lokacin da sallah ta kuce ma da lokacin kayi ta bata kuce ma ba lalle da taimama za ka iya yinta ko kuma zanne za ka iya yin ta a lokacin ko kuma kwance za ka iya yin ta ko kuma a lokacin ba ka iya wanka na janaba sai dai ka yi taimama to sai gashi kuma yanzu da za ka ranka ta kana iya yin alwallah to dole sai ka yi ko kuma kana iya yin ta tsaye dole sai ka yi tsaye ka yi ta ko kuma kana iya wankan janaba yanzu za ka yi wankan janaba sai ka yi ta ba za ka ce ayar da ta kuce maka a lokacin da ka yi ta da ka yi ta ba da wankan janaba ba a za a yi la'akari da inda ka samu kanka yanzu to shi a fil makador gwargwadon yadda mutum ya samu iko to wannan baiti guda biyu sun nuna mana da dole ne a ranka sallah sannan kowane lokaci ana ranko sannan idan sallah ta kuce maka da gangan ko ba da gangan ba ko da jahilci sai ka ranka ta sannan za ka ranka ta gwargwado da ta kuce maka sannan kuma gwargwadon ikonka baitin da attihe zai nuna magana akan abubuwa guda biyar wa'inda idan sallah ta kuce ma aka ranko amma uku shari'a ta yadda da su biyu ba ta yadda da su ba ma'ana uku idan suka kamma sai ka ranka sallah din nan amma biyu ba za ka ramma sallah ba to ne ya ce ta hakikan auzan nan wa shakkan istanad to sai a ce istanada ga can istanada mutum ya jingini ne da ta hakikan tabbatawa cewa tabbas kwamfam ɗari bisa ɗari ya tabbatar da sallar gada zai ranka tabbas ta kuce masa ɗari bisa ɗari wannan ne ta haƙiƙi ma'ana yana da yaƙini aukoko zannan ya jingina da zannan zato abinda azzato shine a kasa abu uku ka ɗauke kashi biyu guda ne kaka shakku wannan shine zato shine za a ce bisa ga rinjan zato na kenan a kasa abu uku zuciyarka ta baka ana bin ka sallah kashi biyu amma kashi guda ne abba ta baka ana bin ka ba to za ka ranka ta ko bisa ga zato ne mun ji biyu wa shakkan wurin nan ma'ana augare ta saboda lalurar waka bai ce au shakkan ba sai ce wa shakkan ko kuma kokonto kokonto shi ko kokonto shine bangare guda biyu shine rabi ka yadda ana bin ka sallah ka ji haka kuma rabi kana ganin ba abin ka ita ma'ana dai zuciya ka taka su kashi biyu to ne istiwa shi shine shakku daidaita sasanni guda biyu ma'ana baka rinjaya ana bin ka ba kuma baka rinjaya ba abinka ba ma'ana dai ka tsaya ina tsakiya to duk da haka akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka ka hita batun abin da kake kokwanto ka yi abin da baka ke kokwanto ma'ana idan mutum samu kai ne na ganin ana bi ne sallah ko ba abi ne to yayi ta yahi to nan abubuwa guda uku kenan a lura da yadda istanada din nan sai aka ce istanada sai aka ce ta haƙiƙan auzan nan wa shakkan kenan istanada duk ya shafi uku din amma a wata fassara istanada yana iya tsayawa ga shakkan kawai cewa ta haƙiƙan alhali ka tabbatar da ana bin ka sallah nan ko ko kana zaton ana bin ka sallah dan nan magana ta dar sai ce na uku wa shakkan istanada kenan istanada ko shakku shi dai zai amfani da istanada yanzu ma'ana ko kwanto wanda ya jinginu ga wani abu misalin da malamai suka bugawa a nan misali mutum ne kullum idan ya yi sallah akwai wata alama da ke nuna mishi ya yi wannan sallah misali mutum ne idan ya sallar la'asar bisa ga wundi ne to zai nada wundin bayan nada wundin sai ya aza duci a sama da zarar ya taho da magariba da ya bibi wannan wundin shi alamar yayo sallah wace watakila mutum ne ba mai kokwanto da haka ya ka tabbatar da ya yi mai tseren nan ya zo wurin sallan magariba sai ya ga wundin haka shehede ma'ana ba a nade shi aka aza duci sama ba to shi a shakkun istanada ma'ana ya jingina da shakku a nan ganin aka sai shi a cikin shakku cewa anya ya yi sallan la'asar ko me ko bai ba to ya ranka ta da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka to ji abubuwa guda uku da ke sa a ranka sallah ga abubuwa guda biyu waɗanda ba za ka ranka sallah ba shine la wahaman aw tajwizahu bil aplikat cewa la wahaman banda idan kuskuren fahimta ko kuma a ce wahami ya kwashi mutum abinda awwahami a kasa abu uku kana shakkun biyu amma ka doki guda ka ga zan akasin zanne shi zato a kasa abu uku ka ɗauki biyu amma guda ne abba ka ɗauka ba shi ko wahane kana shakkun biyu amma guda ne ka ɗauka kaga an samu akasi to don duk ka ya nuna maka ana bin ka sallah ba za ka ranka ta ba in kan ranka ta bata dai ba sannan ita bata zanna fila ba au tajwizahu ko halatta wasa akali da hankali kawai wannan halatta wa hankali ba zai sa mutum ya yi sallah ba misalin wannan Shi ne kamar mutum lokacin da yana yaro an san matsala ta ƙurciya salloli an yi ta yansu bai yi ba bayan ya girma sai ya zo ya ce sallolin can da suka kuce masa yana yaro su ne zai ranka to wannan ga shari'a ba a yadda da shi ba domin akwai hadisi wanda alai muhammad sallallahu salama ce an jaya alkalami ga mutum uku mahaukaci sai da ya samu dama mai kwana sai da ya walka za a ci gaba da rubuta mai haka karamin yaro sai da ya balaga don haka duk wani abu da ya yi sallolin da bai yi ba a lokacin da yana yaro to yanzu ba za a ce ya kasu ba saboda ba wajibi ba ne gare shi to kenan da za a samu wani ya kama yin salloli a tambayi shi misa kaka sallolin nan ya ce ai sallolin lokacin da ina yaro na ni karankawa to kaga an samu matsala shaidan ya so ma shiga a ciki na daidai ba za su zanna ranko ba saboda babu su tajwizun akali ne kawai shi halatta makansa shari'a bata ta halatta ba na biyu ba za a rubuta mai ladan na filfili ba kenan kawai ya dan motsa jiki ne ɗin za a cewa kaga matsala amma yanzu da ya su da niyan na kaga zai samu ladat don haka su dai ba ranko ba su ba na ba to duk sallar da ya kona wata ba za a rubuta masa ba lada ba sannan ba ta yi ba to wannan shi a ƙarshen abin da za mu aji a cikin waɗannan baitota uku dai mun ji bayani a kan rankon sallah kuma da sallolin da ake rankawa da kuma gwargwadon abin da ya kuce ma mutum da kuma gwargwadon ikonsa da bayani akan abubuwa guda uku wayanda ake rankon sallah a kansu da abubuwa guda biyu waɗanda ba a rankon sallah a kansu idan allah kai mu wani sati za mu yi bayani akan cewa idan ana biyan mutum sallah ko nawa ne zai ranka su sai in akwai uzuri sannan da bayani akan ƙayyadewar da malamai suka yi sannan da bayani akan sallolin da an ka yadda ka ci gaba da na nafilfili da wasu su yayin da kana cikin ranko da kuma waɗanda ba a yi da izinin lahi ta'ala wani sati a nan za mu tashi wa lam yajuz takhiru haliman kadar ala jami'i hawa in yakun darar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah saka malam alkhairi Ah, sai mu shiga bangaren tambayoyi kamar yadda aka sani cewa tambaya wadda a cikin karatu ita za a ansa da baki da baki cewa yin mutum ya tambaya a bashi amsa in kuma akwai wanda aka tambaya wajen karatu to ana bukata don Allah ya rubuto don a duba a ganin ta cancanci a anshe ta ko kuma gaga